Música To madalla masu sauraron shirin kaddara ko ganganci gani yau ma Allah ya kawo ni ya da ni cikin ƙoshin lafiya asma'un kanawan dabo asma'u gida gida lungu da sako, asma'un cikin madubi cikin waya cikin gajimare asma'un ruwan sama asma'un maliya asma'un <laughs> bahar maliya asma'un sambisa kuma yau gashi Allah ya kawo ni za mu fara sabon labari to kamar yadda aka sani shi tsarin labaran namu shine a ba da labarin mu ji kaddara ce ko ganganci kuma wannan amma al'umma ku kuke yankewa na kaddara ko kuma ganganci mu ba ma cewa komai sai dai mu shiru idan mun yi labari mu koma gefe mu yi zuru mu yi fakare mu ji me za ku ce to kamar da al'adar shirin yake a madadin masu sauraro da daukacin abokanan aiki mu ne miki lale marhaban a cikin wannan shiri na kaddara ko ganganci to ina an sawa ina godiya <laughs> daga yadda ta da aka yi kamar yadda aka sani shi shirin mukan jiya akai aka haɗu ya zaman ya kasance ya ƙaddarar ta faru ya ma gangancin <laughs> mukan ji ya aka yi ya za a yi ya ma kai dai gangancin shi kansa ya kasance to ko sai mu ce ya aka yi aka haɗu da shi masoyin lalle ka na <laughs> wanda suna da yawa kenan to na farko to da farko dai ni gaskiya yar ƙauye ce to fara da iya mu ma da hakan take ai kowa na da ƙauye to ni yar ƙauye ce kuma a ƙauyen mu gaskiya mun taso irin a gurin mahaifinmu din nan a wurin mahaifinmu mata ne mu gaskiya haka yawwa to kuma mahaifinmu yana son karatu haka mm. yaro ya karatu mai zurfi haka to garinmu kuma ƙauyenmu ma ba makaranta kwata-kwata ba makarantar boko kwarai kuwa ta boko babu eh sai islamiya garin local government ne ko kuma ward ne ward ne haka ward din ma kusa da ward din so shikenan yana so a yi karatu haka yaran ƙauyen ka a taso haka ba karatun zamani mm. sai ya sa iyayen yara haka a sassa yara a makarantar boko mm. can wani wani ƙauye haka da nesa da garinmu na gane inda suke da makaranta inda suke da makaranta daga nan a rinka tafiya to mm. sai ake ganin shi 'ya'yan shi mata ne ya sa 'ya'yan wasu su sa su yi samu ni da 'ya'yata mm. mu kaɗai ne mata muke zuwa muke bin maza eh. mu tafi makarantar nan to ana cikin haka ana makarantar nan sai ya ke ƙoƙarin a buɗe a garinmu mm. ya samu ya samu ɗan shaguna haka soraye aka kawo mana malamai a garin so lokacin ina firamare tiri ma a can waccan makaranta waccan makaranta sai ga kuma kun samu tamu yawwa mun samu tamu a nan mm. so sai hana mun mu dawo saboda mun dawo mun dawo baya na ga tunda kana primary three zaka dawo wantin ga ka eh, dawo baya kuma ci gaba dai da gurgurawa yawwa yace mu ci gaba da tafiya komai ruwa komai sanyi haka za mu tafi mm. to shikenan ana haka ya an bude din nan sai yake kokarin dai a gina kuma haka tunda dai ana daɗa taruwa ana daɗa hayyafa yawa ake mm. ƙara yi so sai Allah ya mai rasuwa shi mahaifina yana da tuwa asasa a harka yawwa sai ya rasu mm. sai rayuwa ta canza karatu za mu yi ba za mu yi ba dai mamu dai ta daure muna zuwa a haka nan mm. sai ta ce dai mu dawo nan saboda da nisa kuma muna dan zuwa gona haka mm. muna dan samu abin da za a dinga hada ana sarrafa mana haka tunda dai ba mu da mahaifi na iya noma duk ce ki iya noma <laughs> na iya noma da girbi ake cewa ko me eh to girbin maza ne suke yi <laughs> maza ne suke yi mun iya dai shika eh. haka da noman da shuka eh kun yi casafa. eh da ana yi amma mu da yake sun maza ne suke muna roron wake roron gyada kin sani na yi roron gyada ni da kakata da muka je ƙauye aka cikin eh. mu je mu roro anan na san irin kale da wake da gyada ko eh, so mu muna kalan shinkafa roron wake roron gyada da mm. cin barkono amma a kauyen ku kuna da garka garka kin san ta fulani ce garka zaki an shuka rake mm, da akwai abu mai kama da rake na manta sunan shi da yakin shi kama da rake amma yanzu ba na ganin shi wannan eh, farin eh wani dogo dan sirri da eh, yakin shi eh. na gane rake suga suga ake kin ga a garka da ana samun su rogo mm, da akwai da akwai to a kauye mu kisan ni ko ina ne shiga <laughs> nake gaskiya jiya sama duniya <laughs> zuciya zuciya ta masu mulki kirarin <laughs> ke wa na shiga zuciya kike gaskiya masha Allah to masha masha Allah eh kuka ci gaba dai to shikenan mm. ana nan dai ana ta tafiya haka dai to har sai yayata ta yi aure a mm. birni haka ba a nan ƙauyen ba mm. sai mijinta ya ce ta ɗauko ma mamanmu ɗaya a cikin ni da yayata yauwa amma na manta ina da ƙani namiji shi kaɗai ne namiji a cikin mu mm. Sosai aka ɗauke ni aka tafi da ni bari ne yauwa aka tafi da ni aka canja min makaranta kenan sai na dawo baya ina mm. primary 5 a nan sai na koma tiri mm. saboda yan can gidan da muka zauna tiri suke sai na ƙara dawowa baya don mu zama kai ɗaya da ba sanin gari na yi ba sosai to shikenan sai dan ma shekaran mu biyu na ƙara zuwa five din sai za su ƙara barin wannan gari ta da mijinta za su tafi wani garin eh. so sai kawunnai na suka ce ba za a da ni ba aure za a mu a lokacin shekaran ki nawa amma so ina ga dai zan yi sha hudu lokacin da kike primary five eh mm. zan yi sha hudu gaskiya so shikenan aka ce ba za a tafi da ni ba to mu tana raye ita da tana nan a garin namu kuma suka ce ta tashi ta ba da kanina ta tashi so an aurar da yayata ta tashi ta gidansu. To. Daga nan inda take gidan mijinta. Wajen mahaifinmu. Na gane. Da yake a haɗe muke da ƙaninsa. Mm, sai aka tashe ta. Sai ce ta tashi. Me ya za haka ne? Ta ce da ba ta tashi ba kuma dai suka ce dai haka kawai dai ta ce za ta tafi gida ta mm. tafi ta bi wannan yaron karami a nan ɗakin <laughs> ta tafi ta bar shi kadai a a to shi kuma wani kanin baban namu ya zai dauka ne a mm. lokacin amma dai a ɗakin ta shi da kayan shi ta tafi mm. na zo garin kwana ga bata nan a lokacin ana shirye-shirye ita ya da za ta tafi can garin da nisa wani state din ne daban to sai na ga ɗakin mu ba kowa na zauna a gefen gadon ta da ikirar da irin gadon ƙasar nan na yi kuka na na share hawaye na na ganshi shi kuma a zaune sannan ya tafi can gidan na ce to ka ɗauka kayan ka mana ka kai can mm. sai na tafi gurin yayata. Da a lokaci ɗaya na aka yi wannan abin da lokacin ki da lokacin tafiyarta. yawwa ta daɗe da tafiya eh, ba yawwa na zo ne a lokacin sai na tarar ta tafi su kuma can sun zo ta zo sun yi sallama da nan suna shirye-shiryen tafiya shi hmm. shikenan na dawo nan sai na ce to ni ba zan zauna a nan garin ba gun mama zan tafi sai na koma can garin su ta na dai ma tsallake tun da dai har da bayan ta koma ta yi aure a cikin gidan nasu sai na koma nan gun mijin ta kenan da zama na zauna muna zaman mu a haka sai yayata ta ce min to in zo nan garin namu ana yin irin dam din nan na ruwa mm. ana haƙe gonaki haka ana yi su saboda da jama'a ana kai abincin siyarwa ta ce in zo ta rinka min in dinga kaiwa sai na ce to mamu ta yadda na zo shikenan aka fara yan abincin nan ina kaiwa sau sai ta ana samun riba masha Allah muka ci gaba da yi tsoron mm. nan na ɗauka abinci shi wanda za a yi min haɗin da shi na farko kenan sai na gansu shi da wasu haka 'yan gidan irin mm. magani suke bayarwa din Mm. su sai na su sun dawo daga bayan gari suka gani sai suka ci in zuba musu abinci yawwa sai na zuba musu suka ci, kai aiko kin iya miya yawwa <laughs> kin iya miya kuwa eh. in ji suwa in can bakin yan birni ne ma haka je suka zo eh, ƙauyen karɓar magani haka na gane eh. so shi sai suka ce in dinga kawo musu saboda suka dan dade ma a shagunan gidan mm. ka dinga kawo musu can shagon sai na ce to shikenan washe gari da na dauka sai na kai musu sai na tarar da shi kawuna a cikin gidan a shagon suna zaune mm. tare da su suka su siya shi kawun na sai na zuba mai kanin mahaifi na baban ma kenan ko kanin mm. mahaifi na sai na zuba mai shi bai ce zuba mai ba na zuba mai aka kyauta suka gama aka ban kuɗi na na tafi gida to a rana akwai saurayi na da nake son shi a lokacin mm. za a yi bikin kanwar shi za mu je musu alasanya alkhairi da kawaye na shikenan na shirya na je gidan wata kawata an ga ta shirya sai aka aiko wani yaro kanin shi wanda aka fara aura mu mm. wai in zo in ji wannan baban nawa yana kira na a kofar gidansu wanda kika zuba abincin <coughs> yawwa mm. yana kira na a kofar gidansu mm. sai na ce alau wallahi sai gaba na ya fada a lokacin da na ji kiran nan sai ya ta ce mun ya aka yi sai na ce wai kin baba ne yake kira na a guri kaza sai ta ce to ki je ki ji mana na ce gaskiya ba za ni ba mm. na je gida in ya koma gida a cikin shagon fa na tarar da shi da eh, baki da komai a ciki sai ta ce to shikenan in kuka da auki aji sai na wuce na tafi gurin wannan bako sai aka kara aiko shi yaran to in zo gida kin ga dama ni ma tunanin in zo gidan eh, na eh idan na an jima in zo gida mm. sai na ce to shikenan shikenan sai wannan wanda aka haɗa da shi din sai ya bi ni can gidan waccan wanda na je na ga ta shirya sai ya aika ana zo kuma gashi gidan saurayi za ku je nan dan ma gidan saurayi za mu je da kawaye eh, na ayawa to shi kuma ya biyo ki ya biyo ni ya zo amma ai ba mu je gidan saurayin ba na zo gidan kawata ne eh, kafin ku tafi kan mu tafi saboda shi ba a garin yake ba eh, to shi kenan ya zo wurin kawon nan tawa sai ya ce mini wai wannan kawun nawa ne ya aure ni saboda yana son budurwa a birni lokacin hmm. an sa musu rana amma ana ta ɗage-ɗage ana ja musu rai to ya neme ni kawai ya aure ni mm. wacce ɗin in sun shirya a yi sai na ce to kuma kawai ba ka so na kana son wata kawai dan kawai ba a yi muku aure da wuri ba sai ka zo ka ce ni in zo ai hmm. sai wuna ya zo ya ce ka aure ni ah. bayan da wadda kake so kai na ce to ni ma da wadda nake so sai ce haka ne na ce haka ne ce to shikenan Allah ya sa ka shefa gari ya tafi kenan da ya tafi a gyan dai sai kawun ya kara aikowa baban ah. nawa hmm. da daddaren mu je ni da yayata hmm. Kin ga kin san ma kira na san kira tunda ya gaya mun kin gana na san eh, kira yawa muka je sai ya ce to yaya an turo an ce ya zo ya neme ni a yi maganan aure kuma na ce a'a sai na ce gaskiya tsakani baba da wanda nake so mm. to yaushe kuka yi alƙawarin aure na ce sai baɗi kin ga shekara ta sha hudu sannan na yi sha biyar ke mm. <laughs> na ce sai baɗi gagije na ce sai baɗi sai ya ce to shi kenan amma kina ganin shi wancan ɗin ba yaudari ba ne eh. wanda nake so ɗin kenan mm. sai na ce to ni dai haka muka yi alƙawari sai baɗi ya ce to shi kenan kina ganin yaran ga su so ake aurar da su ba su da samarin ma amma ke kin samu kici kina nema ke ki wasa da mm. damar ki sai na ce a ni ina da shi bayan shi ma da wasu kawai dai shi wannan din da nake so mm. shikenan ya ce to shikenan ya ce mu tafi muka tafi ni da yata ina ta murna magana ta mu tashi ba ta mutu ba tana nan a ƙasa za ta taso kenan sai aka aika kanin shi gun mahaifiyata can garin da take aure aka aika shi ga mata gashi gashi wani ya zo zai na son aure na an ce magana aure kuma an ce kayan daki komai yi min za a yi ba sai ta siya komai ba mm. za a yi komai yawwa kuma na ce na ki mm. da wanda nake so ta ce ni dan ta ce to tana nan zuwa mamu tana da zafi mm. <laughs> ta ce tana nan zuwa aiko a shekari sai gata aka aiko ko gidan ya ta amma bata je ba a ranar sai ta sauka a nan gidan namu gidan kanin baban namu na zo ga ni lokacin ma ya kawo min waya shi wancan wanda nake so eh. na zo ga ni ga yayata ga ita ta ga waya wannan wayar fara ce kawo mu akai to ki mayar mai gabana ya faɗi daga jan haka ki mayar mai shi ma wannan din zai sai miki sai ne shiru kuma yanzu yanzu nan ki tashi ki je ki ci kin amince ba wani wai kina so ko ba kya so ba ta ce mun komai kawai ta baki umarni ta baki kawai mm. na je na ce to shikenan baba ayi kawai abin da na ce kenan shikenan ta tashi ta koma bata je gidan yata ba ma a ranar muka koma <laughs> na dinga mata kuka na dinga mata kuka ce ni wallahi ba na san shi me yasa to gaskiya su har ga Allah ba mutumin kirki ba ne mm. gaskiya na gane ba mutumin kirki ba ne har ga Allah ɗabi'unsa yawwa daga wannan zuwan da ya ka gane ko sai da aka ci gaba ne fa oh na gane dan uwana ne haɗin zumunci za a yi baban shi yayan mahaifina ne abin da yasa ba na son auren shi a wannan lokacin mm. mahaifinsa yana sana'ar ba da magani mm. to gaskiya yana da wani hali mara kyau akan wannan sana'ar tashi da inda mace eh da inda mm. mace ta zo gurin shi karban magani in dai ta mai to duk yadda zai yi wajen surkullan shi zai yi wajen samun biyan bukatar shi idan ta ki za ta rika ganin abubuwa suna zuwa mata kamar kwaɗo, haka ko kadangare za su shiga jikinta ta dai inda yake son ya biya ya samu abin da yake eh. so din nan za ta rinka gani eh za ta rinka gani za su shiga to fa sai ya samu bukatarsa shi mahaifinsa kenan mm. to kuma bayan nan ko ba a kan shi ba ma zai iya aikawa ta tafi wurin yaron nashi mm. ɗansa kenan sa ɗan shi wanda za a aura mu ɗin kenan ah. zai iya cewa shi ɗan ne yake da wannan bukatar wannan lokacin kuma ba shi ba wato kina nufin ki ce da ɗan da uban da uban halinsa daya halinsa kuma uba ne zai sa zai samu mamacin yauwa idan uban dan dan ne ya ga ya mai uban ne zai tura saboda aigun uban ake zuwa karban magani na ne suna da yi tare din eh ko kuma idan uban ya gama dan yayi lamarin duniya ya sani mota. ko kuma shi idan ma dan ne ike so kawai shi sai a tura mai yau ba a ci ta shi. shi mahaifin shi ne ma kawalcin yawwa ne malade ya tura wa dan yayi sannan ya tura wa ɗansa shi ma na'am duk halinsa ɗaya ke halinsa ɗaya subhanallah so kuma ba ma iya a wa'innan masu karɓar magani ba har da a gari haka mu yara tun na san eh, wannan saboda kamar mun je gona kin gana ce miki muna zuwa gona eh. zai zo ya ringa magana hakan marasa kan haka da hmm. sauransu ga wanda ya samu kuma nasara sai ya ci yawwa a nan kawai mu yara kenan a gona Da an sani kuma yana yin wannan an sani mana an sani ga abu a karkara ki nan kauye ne mana a sosai sosai hmm. to nake ganin gaskiya ba ɗabi'a ba ce mai kyau tun na yarinyar nan a lokacin gaskiya na ce gaskiya ni ban yadda ba kuma ga irin <laughs> ana faɗan cututtukan nan da sauransu mm. in ga duk zai tsorata ka shi ma inda dai to a to harka ce ake ba ka san ma mutum ba wannan ga wannan ga wannan kuma wallahi a zahiri fa har ga Allah har fa matan yan uwa kada shi dan ya sanya mai tabari gun rubutu eh har matan yan uwa za su zo su ci a ba su magani haka inna lillahi to shi maganin na menene ake ba Idan na kowanne larura haka kowanne hmm. kamar bukata haka ko kuma larura jiki na gane dai duk sauran su dai ga sana eh. duk haka ake har dangin sa irin wanda in sun ba da fuska eh. kenan dan akwai matar yayan mahaifinmu hmm. yayan mahaifinmu wa ɗaya ba ɗaya da ta je. ta ce magani take so mara ta ce lokacin ita take ciwo cewa isa ya je wurin ɗansa eh? sai ta je ta je gurin ɗansa eh, ɗan nasa shi wanda za a aura mun ɗin kenan sai ta je gurin shi kin ga yar dan uwan shi ai matar dan uwan shi kenan eh ya tura ta gurin ɗan shi eh. ka wani wace irin jagwalgwalo wani irin kazanta ne haka kuma to shikenan na lillahi ita take faɗa da kanta duk na ji labari tunda ita take gaya wa eh. babba kuma ita ta a lokacin kamar ni ce eh duk labari yawwa kin ga ba zai zauna ba zagayawa labari yawwa ni kuma na kace ina ce gaskiya ba na so ni to yaya ta kuka din nan abin ya dame ta eh. sai ta ce in je gun babban mahaifin mu tunda kin ga ba ni da mahaifi mm, mm. ta ce in je gurin babban in ce mai gaskiya ba na so shikenan na tafi na je na ce masa kaji kaji baba ni fa gaskiya ba na so akwai wanda nake so sai har yake tsokana ta ma yake cewa fa ɗakin ki fa dubu ashirin aka saka ta <laughs> Sabida irin a bayan gaskiya gidansu su yafi na kowa kyau mm, ana gadi suna da kuɗi yawwa gidansu mai kyau ne da kayan kallo da inji da komai mm. duk garin ma har ga Allah a lokacin su kaɗai ne suke da wannan mm. na ce ni kuma gaskiya ba a bana so gaskiya wancan nake so sai ce to za su yi bincike akan wancan mm-hmm. su gano halin sa yawwa shi amma ɗan karkarar ku ne ko ɗan wani kusa ne dai da karkarar namu ba garan ba ne to na aka je aka yi bincike sai na dawo ce min washe gari in dawo na dawo sai ce min é Imaine. É? maye ne wai wanda nake so <laughs> gaba na ya fadi lamisuwa da ke da <laughs> wai maye ne gaba na ya fadi sai na ji tsoro <laughs> a lokacin da gaya kuma na ce to ko dai ba sa so daina aure ne ko sa son daina aure wanda ne ki taɓa ganin wani abubuwa haka a tare da shi a ni ban taɓa gani ba gaskiya wani abu ko wani mafarkin ba a wallahi ban taɓa gani ba suna cewa wai kamar idan su wani mm. masu halayyar kaza kaza kowa dai da abin da yake faɗi mm. za a ga alama eh sai zo ga miki wannan shi shi amma waye faɗi wannan magana cewa shi wancan dan lamiso ni fa tunani na kawai sun haɗa ne sun faɗi haka saboda in tsorata na hakura ayi wannan kuma tsorata na ji tsoro har ga Allah a lokacin saboda Allah aka rinka wajen alamu shi <laughs> yawo ko kai kanka alamu shi shikenan sai to akwai kakanmu kanwar mahaifiyarsu babanmu kanwar su mm. kanwar uwa ɗaya uba ɗaya ta auri kakan shi to ita ce ta ce min ba haka bane wanda nake so yawwa an dan samu wani yawwa sai ta ce gaskiya ba haka bane yawwa ta ce ba wani ma yi gaskiya ta auri kakan shi ma to kin ga dai har da haka ne da yawwa eh to shikenan sai na ce to gaskiya na kuma karkafewa ba ni ba ba na son wannan auren shi nake so shikenan sai aka ce min to in ce ya fito kuma kin ga baɗin muka yi shi ma ba auren ya isa ba a lokacin ta ka ce to shi fa ba aure za a mai ba bana mm. ta shi kenan abin da ya rikice yawa ni kuma ina ganin ai ba ma wai suka isa auren nayi ba bare a ce za a matsa min sai an yi min bana so saukin da suke gani su ba za sai sun yi kayan ɗakin nan ba fa na gane duk wani kito ai kinga wai su an samu hutarwa kenan an samu sauki ita ma mahaifiyata tana ganin Samira kawai za ta siya na gane ba su ta sai kabet haka da kujera ba eh. yawwa so shikenan sai ta mm. daddage haka auren dan tana so mm. shikenan wannan zuwa din da na yi na cewa shi kawun nawa ba na so sai suka ƙara taruwa dukansu yan uwan mahaifin nawa to magana ta ƙarshe za a yi da ni mahaifiyata kuma sai da ta zane ni da yayata me ya za haka ne zanewa kuma zanewa To. Sun je sun ce mata ita take zagani. Mm. Yayattawa. Mm. Ta zane mu. Ta zane ku ita eh. mai aure ce ma. Mai aure ce ka zane mu ni da ita. Ta kuka ta ce to in dawo ta mm. In bar ta Suka zo suka ƙara tara mu na ce to shikenan ayi kawai. Na dawo ta Ba magana dai shiru ta ni dai na yi shiru a haka aure izo aka kawo kayan lefe aka kawo kayan lefe kawaye na suka zo suka gani ni dai ban gani ba. Ba na da kaya. Tunda ba ruwanki mu kuma gashi da ruwan mu da lokaci nan lokacin ne ma na hango yana yana so ya daga mun hannu to haka zan gimtse shirin sai dai masu sauraro a tara a shiri na gaba.